This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim gomel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis takwas ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta sake ɗaukar wani sabon salo yayin da wasu 'yan bindiga a jihar ke farma jama'a. sannan an jima kaɗan za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun zanga-zangar shi me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an 'yan sanda a lokacin zanga-zangar ta tsadar rayuwa a najeriya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. sannan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya muhammad yunus wanda ya samu lambar yabo ta nobel ya koma kasar bangladesh yau alhamis domin jagorantar gwamnatin kwarya bayan murabus tsohuwar tsohuwar minista shek hasina Yunus mai shekaru 88 wato 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen Hasrat Shesh Jalal na Dakar a wani jirgin sama daga birnin Paris. Kuma babban hafsan sojan kasar janar Waka Uzzaman da wasu manyan hafsoshin sojin ne suka tarbe shi. A rantsar da shi yau Alhamis jim kaɗan bayan saukarsa, shugaban ƙasa Muhammad Shahuddin ya rantsar da shi tare da ayyana shi a matsayin babban mai bashi shawara, matsayin da ke kusan mataki ɗaya da firaminista. rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa ta tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma faɗaɗa zuwa babba adawa ga wato tsawon wa'adin hasina wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da magudin zaɓe sama da mutane 300 ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2024 'yan jam'iyyar democrat kamala harris da donald trump na jam'iyyar republican suna kokarin caccaka juna a kowace rana don tunatar da masu kada a kan gazawa ɗayansu harris ba ta bata lokaci ba a jawabin yakin neman zaben ta kafin ta tunatar da masu kada kuri'a kamar yadda ta yi a ranar laraba cewa ta kasance mai gabatar da kara ta jiha a california jihar da ta fi kowace yawan jama'a amurka wadda ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari ta ce ta san irin nau'in trump wanda ta lura cewa shi mai laifi ne wanda kuma aka same shi alhakin zamba ta miliyoyin daloli a harkokin kasuwancinsa da kuma ƙararraki kan maganin ɓatanci a ranar alhamis lokacin da trump ya ciki harris ya sanar da taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na mara lago da ke jihar florida wannan ya zo wa shekarun da abokin takararsa jerry vance ya zargi haras kan rashin gudanar taron manema labarai ko kuma zama don tattaunawa da wata kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat a ƙasar spain 'yan sanda sun kaddamar da farautar tsohon shugaban wato catalonia charles fujimont a birnin barcelona dan awaran na catalonia mai farin jini ya koma spain a ranar alhamis shekaru bakwai bayan da ya tsere daga kasar yana fuskantar wanda dan macin kama shi Pigdemont ya ci a wato ya yi tattaki a asarci daga gidansa da ke belgium zuwa arewa maso gabashin spain ya kuma yi jawabi a gaban ɗin magoya bayansa tsakiyar barcelona ƙarƙashin hancin jami'an 'yan sanda ba su yi yunkurin kama shi ba Pigdemont ya shiga cikin tanti marko kusa da shi bayan jawabinsa daga nan ya fito da sauri ya shiga wata mota mai jira da ta yi awon gaba da shi yan sannan kataloni sun kama wasu jami'an su biyu bisa zargin taimakawa mishi wajen arcewa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zanga-zanga masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a fadin birtaniya ba ta yi nasara ba a yau alhamis yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana 'yan sanda sun shirya yiwa faruwar wani tashin hankali a wurare ɗari bayan shafin mako guda ana tashe-tashen hankula na rashin fahimta sakamakon harin wuka da aka kai kan wasu 'yan mata wuraren kasuwanci da yawa sun tattoshi tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa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 Zanga-zangar tsadar rayuwa da ake ci gaba da yi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta sake daukar wani sabon salo yayin da wasu 'yan bindiga a jihar ke farma jama'a suna kuma sace dukiyar al'umma. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Rivers ta bayyana damuwa sosai akan yadda zanga-zangar a jihar Rivers ta rikide ta koma tashin hankali kuma ta ce za ta ɗauki matakin da ya dace akan masu tada zaune tsaye. wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoton Zanga-zangar gama gari da ke gudana a jihar Rivers ta ɗauki wani sabon salo tun rana ta farko dai da 'yan zanga-zangar suka fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali da limana kuma suka bi manyan titunan jihar Rivers suna bayyana ƙorafe-ƙorafe korafensu dangane da tsadar rayuwa da yunwa da ta addabi al'ummar ƙasar to sai dai kuma daga rana ta shidda zuwa ta bakwai har kawo yanzu 'yan zanga-zanga mafi yawancinsu matasa sun mamaye inda ake ke gudanar da zanga-zangar inda kuma aka fara kai wa juna hare-hare inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kai wa 'yan zanga-zangar farmaki haka kuma 'yan bindigar sun kai hare-hare a gidan wasu fitattun 'yan siyasa a jihar ta ribas lamarin da ya kawo hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. rundunar 'yan sandan jihar ta ribas ta ce ba za ta lamunta ba kuma a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a yayin yin zanga-zangar. Musa Olatunji Diso shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Taribas ya ce. The Inspector General of Police especially have come out to talk about that kind of um, demonstration that we're talking about. Yana cewa ne kamar yadda ka sani babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya na ƙasa ya gargaɗi masu zanga-zanga kada su farma dukiyar jama'a haka kuma mu ma a jihar ba mu yi ƙasa a gwiwa ba don ɗaukar irin waɗannan matakai musamman na yadda wasu 'yan bindiga suka fara cin karensu ba babbaka na farma 'yan zanga-zanga da kuma wasu fitattun 'yan siyasa to labudda ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya kuma dole dole ne mu samar da tsaro ga al'ummar jihar taribas mun samu wasu bayanai na sirri da ke nuna cewar 'yan ta'adda na shirin kai hare-hare a sassan jihar taribas ina so in tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a yan zanga-zangar tsadar rayuwa dai a jihar taribas su ma dai ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin currently all all the security agencies have been made to into action to monitor the process. Wannan yana cewa ne suna na Bari Amayi ya ce halin da ake ciki a yanzu dukkanin jami'an tsaro na cikin shirin kota kwana domin zargin da ake na 'yan bindiga daga kai hare-hare yayin da muke gudanar da zanga-zanga domin duba yadda zanga-zanga ke gudana a sassa daban-daban jema 'yan bindiga sun kai hari a yayin da muke tsaka da zanga zanga kuma sun ci zarafin wasu 'yan jarida gida sai dai kuma daga bisani jami'an tsaro sun kama wasunsu ko a yau ma dai mun fito zanga-zangar amma kuma ba ko ina muka je ba domin gudun abin da ka iya biyowa baya bayanai dai na nuna cewar kungiyar 'yan bindiga ta yankin niger delta da suka aje makamansu wadda ke karkashin jagorancin asari da kubu a baya-bayan nan ta yi kurarin cewar kada wani ko wata ya gudanar da zanga-zanga a yankin na niger delta haka kuma a yankin kabilar ibo mai jihohi biyar wato kudu maso gabashin najeriya su ma sun zaɓi kasancewa gida kan kauracewa zanga-zangar matsayin rayuwa wani tsohon ɗan bindiga a yankin na niger delta janar abe abaku ya ce za su ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa yana cewa ne bari gaya maka gaskiya dole fa mu ci gaba da zanga-zanga a yankin na niger delta domin mu yi fito na fito kuma mun fito mun shiga wannan zanga-zangar domin kuwa akwai matsayin rayuwa da yunwa ga taɓarɓarewar tsaro manoma ba sa iya zuwa noma kuma babu abinci ana ta samun tashe-tashen hankula kuma tsadar rayuwa ta riga ta yi yawa ka dibi sanatocinmu irin dimbin motocin da suke shiga motocin su ma abin kallo ne saboda haka ba za mu daina wannan zanga-zangar ba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 Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Wata tawakar masu bincike daga jami'ar Wisconsin Madison sun yi nazari akan wasu duwatsu wanda ya nuna cewa wata tana motsawa kuma akwai yiwuwar zuwa wani lokaci za a koma sa'o'i 25 saɓanin 24 da muke amfani da shi a duk wuni a yanzu ko me hakan yake nufi ɗan jarida kuma mai nazari akan al'amuran addini da kimiyya aliyu abubakar ya yi bayani akan wannan al'amari inda ya ce wannan magana gaskiya ce amma akwai abubuwa da ya kamata a fahimta kafin a gane yaya lamarin yake na farko dai ba tun yanzu ba masana kimiyya suka gano hanyar da ake auna motsin wata da lokacin da yake zagaye da yadda yake da nisa daga duniya ko yake iya kusantarta tun wajen shekarun 1960 lokacin da ƙasar amurka ta jefa kumbon nan na afolo wato 'yan sama jannati su Nils Armstrong sun girka wani madubi a duniyar wata wanda zai ba masana sararin samaniya a nan duniya za su iya harba leza wadda in ta je ta daki madubin za ta dawo wanda yake auna musu distance ɗin duniya da shi ainihin wata to wannan ya tabbatar da cewa watan nan yana motsi amma ya motsin yake abinda wannan laser ta auna shine yana motsin santimita 3.8, bai ma kai santimita 4 ban motsin da yake yi a shekara guda so kaga wannan motsin idan zai dinga tafiya kafin kuma a shekaran nan yana ƙara wannan motsin 3.8 cm da yake a shekara yana ƙara tsawon lokaci na agogo da kawai ɗaya da ɗigo hudu na milisakan in ka ce milisakan ana magana shi kansa sakan in ka raba shi gida dubu to kashi ɗaya da ɗigo hudu yake ƙaruwa a kan lokacin da yake a kan duniya sakamakon wannan motsi na 3.8 cm da wata yake so kaga idan wannan abu zai ci gaba bai canja ba zai ɗauki ɗauki shekaru kusan miliyan 500 nan gaba kafin a ce wannan milisakan ɗin ya taru ya taru har ya samar da tsawon awa guda so maganar cewa za a sami bambancin agogo wani na abu zo a gani gaskiya duk magana ce ta mutane ba dai a ma duniya ta kai shekara miliyan 500 nan gaba to kaga ba mun sai dai jikokin jikokin tattaba tattaba kunnen mu so don haka babu wani abin fargaba cewa wai wannan motsin da yake zai kawo wani significant canji na yadda muke awan lokaci a doron duniya amma hakika gaskiya ne wata yana shifting kuma dama tun asalin farko ma sanda aka halarci duniyar da watan yanayin lokaci yana canza don a wancan lokacin da yake duniyar da watan suna gudu da sauri to kaga juyawar ta su awa shida ne maimakon yanzu awa ashirin da hudu da yake to amma a hankali a hankali ta saukaye stabilizing so yanzu kuma yana kan wannan zai ta tafiya haka zuwa wani lokaci so kafin a ce an samu lokacin da zai ma daina tasiri a akan lokacinmu watakila sannan rana ma ta yi bindiga ta fashe ta haɗiye da watan da ita duniya kanta don ana magana sai nan da shekaru biliyan kusan tara kafin wannan lokacin ya faru saboda haka magana ta gaskiya shine wata yana motsi amma wannan motsin da yake ba zai affecting din yadda muke kirga agogo a doron duniya a wannan lokaci ba. sannan a ƙarshen watan yulin da ya gabata ne mujallar popular science ta wallafa wani labari da ya game da jiragen sama na fasinja inda a farkon watan yulin watan na wasu mutane suka jikkata bayan wani mummunan gargada cikin wani jirgin air europa wanda ya taso daga spaniya zuwa uruguay sannan kafin nan ma a ƙarshen watan mayu an samu wani al'amari mai kama da wannan inda wani mutum da ake harsashin bugun zuciya ya samu ya ce gagarinku bayan wata mummunar gargada da ta auku cikin wata jirgi mallakin singapore wacce ta saso daga Landan wanda a dalilin wannan na tuntuɓi farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilaberi wanda ya ce wannan al'amari baya rasa nasaba da sauyin yanayi. shi dai abin da za a iya ganewa cewa gargada yanzu ta yi yawa saboda bayan da za a yi kai tahiya awa daya awa biyu cikin jirgi baka ce ba gargada musamman ma a wajajen da ake da manyan-manyan nuka wanda suke hutar da kamar iska su na abubuwan da suke sarrafawa rankinan in ta zo ga duwatsun nan sama take to a lokacin da ta yi sama nan kenan tana iya ta yi sama har daidai inda za ta iske daidai inda jirgi yake tafiya a lokacin nan ita ma haɗuwa wannan yana iya kawo wannan aji wannan gargada sosai cikin jirgi zahin rana eh ko kuma in ce temperature ko temperature da faransanci wannan ma wani abu ne wanda yake yana iya kawo gargara cikin jirage abu ne wanda yake zahi yana ba da iska wanda yake tana yin sama duk abin da zahi yanzu cikin wuta bai da zahin saman wuta to a lokacin da aka samu zahin rana sosai to wajajen wannan duka wannan zahin tirin na ƙasa da ke guda yana yin sama ne in yi sama kuma a lokacin nan kan ya samu ya rage ƙarhin shi shi ma kamar yadda ka san an hura um, me ake ce mata wannan a makera inda ake hurin wuta to haka ne ma daga ƙasa wannan iskan nan mai zahi take huruwa ta yi sama to in ta yi sama ka gani kenan wannan ya zama to ita ma iska ce mai karhi mai zahi wadda take zuwa ta iske jiragen nan kuma a lokacin nan dole ne sai abin ya girgiza wani lokaci ana samun wannan gargada tare da duka abin da ya shahi yanayin canjin eh, yanayi yanayin gurɓacewar yanayi da kuma eh, duka abin da yake illolin da yake iya kawowa musamman ma wanda ake samu kamar a ƙasashe wanda suka ci gaba sosai kamar su amurka su china yanzu inda ake da su ingila eh, da sauran ƙasashe wanda an san lalle suna da ci gaba bisa kan abin da ya shahi industry ko kuma ma'aikatoci na zamani wanda yake suna da cikin eh, yanayinsu suna kutar da gas-gas na kamfanoni da yawa wanda yake suna yin sama kuma a wannan wajajen da an zo sai a ji. Wannan kenan cibiyar da ke kula da al'amuran yanayi a amurka ta ce akwai yiwuwar za a fuskanci matsalar guguwar hurricane wanda suka ce yana da alaka da hauhawar alkaliman zafin teku da ake fuskanta wanda ya wuce kima cibiyar ta ce sauyin da ake fuskanta ya yi tasiri akan yanayin da ke haifar da guguwa ta hurricane wanda ba a taba samun aukuwar yawan guguwar da ake hasashe ba a wata tattaunawar da na yi da dr murtala uba muhammad malami a jami'ar bayero ya ce baya ga matsanancin zafi yanayin el nino yana tasiri akan irin waɗannan guguwar El Nino abu ne da yake da alaka da yanayi yana da alaka da kadawa iska akwai iska da ake cewa air mass wacce take iska ce mai karfi da take kadawa ta saman teku to duk lokacin da ta zo ta saman teku zai zamana ta kada ruwan teku din nan igiyoyin teku sun motsa galibi saman teku shi yake da ɗumi sama da ƙasanta akwai abin da yake faruwa da ake cewa yan su shine el nino sea oscillation wanda yake wannan abu ne na yanayi da iska a kuka ce air mass take kadawa zuwa yamma to lokacin da ta kada zuwa yamma ruwa da yake mai ɗumi sai ya yamma Na haka abin da zai taso a saman teku shine abin da yake mai sanyi-sanyi to idan ya zama na wannan iska da take kadawa ta kada amma bata kai ga tun kuɗa ruwan duka zuwa yamma ba sai zama an samu break an samu karyewa to wannan sai ya sanya shi wannan ruwa mai ɗumi maimakon ya kada zuwa yamma sai ya kaɗo zuwa gabas idan ya kaɗo zuwa gabas inda yake gabashin sai zama da sun samu ɗimi an samu ɗimi to wannan shi ake cewa el nino to shi el nino akan same shi a wasu lokuta wasu lokuta kuma a sami lanina to mai sauraro a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ake muku sallama madalla a gaida aisha ma'azu to yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. a kan shin me yasa kuke gani hukumomi suka yi amfani da jami'an 'yan sanda a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa a najeriya mun sami kira na farko daga kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba na wasu sokoto a najeriya daga nan kwara to malam bello na jaka eh. Eh, eh abin da ke sa shugabanni suna sa 'yan ana zanga-zanga suna murkushe musamman masu zanga-zanga suna sa 'yan sanda suna halin su da sauransu da yi musu abubuwan da ba daidai ba to muna ganin rashin adalci shugabanni da kuma rashin gaskiyar su to ina ga layin malam bello garba ya goce yanzu kuma bari mu je kaduna salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna malami daga kaduna ko kana tare da mu to ina ga layin malami daga kaduna ma ya goce to daga jigawa maka mara ba da wa muke magana ah, alhamdulillah ah, kuna tare da rabi taura to muna jan kamalan rabi eh babban dalilin da yasa jama'an ah, jama'an tsaro suka fito gwamnati ta fito da jama'an tsaro saboda hadarurrukan da za su iya faruwa saboda akalla daman gwamnatin tarayya gwamnati ta yi hasahen cewa wannan yamutsi zai iya janyo asarar dukiyoyi da rayuka da mm. haka wannan shine babban dalilin da ya sa gwamnati ta fito da jami'an tsaro da haka gaskiya wannan abin da ya faru babu riba su talaka ba su riba ba gwamnati ma ba su riba ba amma dai ubangiji muna roƙon Allah ya kada Allah ya kawo mana wannan ya sake kawo mana wannan yanayi da muka shiga a Najeriya da fatan za ku tashi lafiya mun gode malam Rabi'u yanzu kuma bari mu je Nasarawa Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Eh, kuna tare da babawo ne mai agogo na nan cikin garin gidata. To muna jan kamalan babawo. Yawa na ji labar kamar yadda eh, ka san hukuma ba za ta tsaya ta ga ana ma mutane asara kaya haka ta sa ido ba. Mm. To kaga irin wa'in abubuwan da suke faruwa na eh, kwace-kwace sace-sacen da wasu suka bi baya a kan zanga zangan da ake yi to dalilin da ya sa za ka ga hukuma ba za ta taɓa yadda da wannan tsarin ba. Wani mm. haka ni a iya fahimta na suna ganin cewa kamar yadda suka gani eh, eh, ana irin wa'innan abubuwan da bai dace ba shi ya sa ka ga hukuma ita ma ta nuna ƙarfinta a cikin saboda mai kaga wani ba ruwan shi da wayan magana wa wannan zanga-zanga ya kulle shago amma an ana tsaka to ba ka da kyau ba kaga irin wannan tsari in ka ce haka ake yin zanga-zanga a nan Najeriya gaskiya abin ba zai mana daɗi ba Allah to mun gode malam babawo yanzu kuma bari mu je Sokoto Hello Hello da wa muke magana daga Sokoto Muna tare da Garnas Koganga To muna jan kamalan. malam wato ni a fahimta dangane da wani abu da ake yi na zanga-zanga na hukuma ta sa karfi ciki mm. to gaskiya ba haka da ta ba saboda dai dan kasa na damar da ya zanga-zanga amma kuma an ta aika da limana to su ba ta gare su da shigo cikin wanga zanga-zanga zaha sa abarci haka ya kai ya dace a ce su hukuma to duk inda suka samu kayan gwamnati su tare da kare kayan gwamnati kuma duk mutane kuma a kare masu dukkan mutane za a kawo daga zanga har da Allah kawo ƙarshen ga matsalar saboda rashin adalcin hukuma shine kawo ga matsala kawai to yanzu kuma bari mu je Kaduna wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna malami daga Kaduna ka dan gusa daga wurin rediyon ka dan aji ka ba mu jan ka To ina ga dai layin malami daga Kaduna ya goce yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nijar. Wa alaikum salam kuna tare da wani babban masararren to Amurka kuma da ke da tawa da birnin Adar jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Eh to ni eh, na da zan ba da zanga zanga da ake nan da tarihin Najeriya an kai ga sa'in sanda wannan yana da kyau saboda ita dai zanga-zanga ba ta ba ta samu makasa a duniya kenan ya kamata a ta cikin sabili da a sassan na duniya masara sannan kuma muna kira da shugaban kasar tarayyar najeriya da allah ya raba kayan ya raba gani da shugaban kasar waran saboda matsan suna ciki abin bai mutum yana daidai saboda tsadar rayuwa ta yawa ina fata a zuwa a zauna a gyara su kori turan ne ko da mun kasan Nijar da Mali Burkina mun karamu da su mun sharafa da da su sallama alaikum na gode to mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Borno Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina magana da Abubakar Abdullahi daga nan Borno. To muna jan kamalan Abubakar. eh to kamar yadda dai talaka yake zanga-zanga gwamnati ya fi ko ya mulki ce wanda cikin adalci ne duk inda ga talaka yana zanga-zanga a koni alkawuran da gwamnati bai shika ma talaka ba ba a zanga-zanga haka mp kawai duk waɗanda suke shiga zanga-zanga ba suna so suke shiga ba ne dalili ne yake tasowa wanda zai fi karfin su sai su nuna cikin su ta bangaren zanga-zanga. Hmm. To mun gode Malam eh, Abubakar Abdullahi daga Borno yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum sunana dan Asabe mai fata daga nan Yahudu jihar Kebbi. To malam dan Asabe muna jan ka. To gaskiya ni abin da yasa nake ganin ah, shugabanninmu suna sa 'yan sanda suna kisan masu zanga-zanga. Najeriya dai ba a san darajar rayuwar dan adam ba. Ah, talaka ba shi da gata a Najeriya dama suna amfani da talakawa ne idan suna son a jiha musu ƙuri'a. Da zarar an jiha musu ƙuri'a to talaka ya biya su ko a raye ko a mace babu ruwansu sannan yana kira ga kungiyar kare hakkin bil'adama ta shigo ciki ta dubi irin kisan gidan da ake masu zanga-zanga masu neman yancinsu. To amma malam dan asaba ban tare numfashin ka ba su 'yan sandan kisa kawai suka yi babu wani abu da suka yi na alheri ko ga bidiyo na ana yawo da shi ga bidiyo na ana yawo da shi ga bidiyo na yanzu duniya a tafi hannunka ne ga waya ana dauka ana zanga-zanga ana dauka ana gani yadda ana watsa gas ana watsa ruwan zafi har da kisa ma ana yi ya kamata gaskiya fi sabilillahi gwamnatin najeriya ta dakatar da wani al'amari idan ta kashe talakawa to wa za ta jagoranta ne to malam dan asaba mai fata daga kebbi mun gode da ra'ayinka kuma lokaci ya daga mana hannu a yanzu don haka za mu rufe layin wayoyinmu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin bayyana ra'ayi yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To mairo a takaice Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya kuma kasar Bangladesh a yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon kwarya bayan murabus da tsohon firaminista Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 wato mai masu 84 ya sauka a filin tashi da saukar jirage na Hasrat Jahlal na Dhaka a wani jirgin sama daga birnin Paris kuma babban hafsan sojin kasar ne da wasu manyan hafsoshin soja suka tarbe shi ya samu furanni daga magoya baya. a ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasar amurka na 2024 yan jam'iyyar democrat kamal harris da donald trump na jam'iyyar republican suna kokarin cika juna a kowace rana don tunatar da masu kada kuri'a kan gazawa ɗayansu harris ba bata lokaci ba a jawabin yakin neman zaben ta kafin ta tunatar da masu kuri'a kamar yadda ta yi a ranar laraba cewa ta kasance mai gabatar da kara ta jiha a california jihar da tafi kowace yawan jama'a amurka da ta sanya waɗanda aka samu da laifi a gidan yari shi kuma trump ya sanar taron manema labarai na farko a cikin watanni a gidansa na mara lago da ke florida wannan ya zo washe gari da abokin takararsa jerry vance ya zargi harris kan rashin gudanar taron manema labarai ko kuma zama tattaunawa da wani kafar labarai a cikin kwanaki 18 tun lokacin ta zama kan gaba wajen 'yar takarar neman shugabancin ƙasa ta jam'iyyar democrat To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie lewis Gresham wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyar mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.